ليس رجل أعطي قول in kun gama cutar ta ga bari ba ni an ba zai ba da shawara ba to me me me kuma sai da magana ta menene a dama ya zan yi tafiya gobe ne dama akwai wani sabon yanki da kudu sai ki ne ta fi karbi to an kusa da abin da ke yana jira na kada su yawon su da ta sai ki duk wata matsala da za ki iya da ita saboda a turbar juriya ake fuskar haƙuri tsara san mutum mutum ba Allah da kuma ya sa ka ido ba wallahi ta Thank you. người là của bạn Thank you. duk abin da ya sa ko muka samu da ta abin da ya Oh.

Porque me perguntou

wannan yaro da ya faru kawai sai ya tsakanin su da mutum sai a a ji a zaki Allah ya yi yanzu yanzu mu da musulman nan isa na a gaba abin da ya fi damuna ma wannan yarinyar ta wani yarinya tsaye ma su hankali na ba a kwanci ta da jami'ar kuma da isa yi ki kwanci da hankali in dai don tsaye min yarinyar in Allah ya da zan aiki su da gidan Aisha Aisha za ta kula da tun da ita aisha tana da aure tun da aisha ka je ina ce kuma abokiyar aiki na ce kuma in allah ya zai yi kokarin in ɗauke ki in kai ki gidan ku dan ku dai amma da allah ki kwantar da hankali dole sa da hankali ki kun ki ne zai Thank you. ba za ta da kullum za ki ba kullum wannan ne da take da ki zo ne ka ka ji ka je a a ta da zuwa da wani wannan ba ta kawo shi dan ba zan yi ba wanda da shi dan kan yi zamu ta ake gobe za ta zama ranki kuma da kuma da kuma da kuma da

na tafi sai na dawo ko san da zuwa roma roma kika ce wata arzikin gidan nan naki ne na ce kika ce arzikin da ke gidan nan naki ne ba na kullum mota na ce kika ba kullum mota ba za ki bayar ba kika ba kullum mota na ce ba za ki ba ba la la la la la Oh, come on. Yeah, come on. ya

ita kuma rayuwa ba ta mutu kullum kana jin daɗi ba wata ran sani wata ran bai Allah ya sa sani an shafa shi da ciki amma kuma ba za mu ga mutanen ba ba

yau na tashi mu ta mu da hannun wannan matan na tashi ko ya duka su haɗa kai da kama haɗin kai kin ji ko gano ki fa ya faɗa mana aka ce ba ɗan ƙarfi ba ne kuma ne ne ko jawo magana ke a ɗin yin gani ɗayan yanzu ana kuma da ta kama da ya a yanzu da ya da ke kira da wani ko ran da da ne ko ne ke ne ko da an da da da da da da

yaya kayan alamara da ranar tafi ne Thank you. kalan baso ni ba na yi wallafar da ke raina zan nuna mai मीना

har yaushe har yaushe yanzu ga shi nan sakacin siyasa yi zai kama ko wannan mai da ya ci ka ci shi zai kama ban da ita zama ina ayi Allah ya da duniya kariya suke yi ko za ta yi nasara ko kai kada kai na wani gaba da kai na ni ko ni ka je ke da kan wajen lokaci sun je kuma in kun da suke yi bi za su bi su ne suna da shiga idan suna ganin wani matsala karka damu ni ba ina ji da wani shi ke da wani damu da amma sun shiga

wancan harin da suka jefe su a kan batun yaro da ke cewa ɗani na shi ya iya taɓa ɗansa wani ba ko takarda ce ta mota da kuma sunan da yake kai sunan da ne inda kamar da wannan a matsayin takarda ta mallakar gida su biyu kamar yadda su biyu hudu suka hannu a kan wannan ma ko ta da cewa gida mallakar ta ne da shi wannan takarda kuma kamar da suke nuna haka ta ce ta yanke hukunci da wani kotu ya taɓa a kan wannan marigayi da matarsa dangane da jayayya a kan wannan yaro da ake magana inda kotu ta ba su li'ani kuma aka yi su bisa ƙa'ida wanda haka ta tabbatar da cewa wannan ta da ake magana matarsa ba ne amma ta zai iya gagar uwarsa uwa za ta iya gagar ɗan da ya mutu amma da ba zai gaji uban ba kuma kuma ba zai gaji ko kamar yadda ko ya yi ya isa da wannan a ah, nake hukuncin da arziki ta yanke hukuncin da ya ci a kan wani al'amari a ah, kuma ina nema wa ruwa sabu a ah, dan ana a raba tsakanin da ɗan uwan mijinta mara gari saboda sun sa ta a gaba sun hana su a yi ɓargar ya kasance ba su ba ta. sannan kuma ina roƙon shi kanan karibu wato an yi da na da nan gaba ya fi yin wani saboda shi ma yana iya samun ɗan uwa wanda ake shiga halin da kuma ina ɗan da tabbata kan Allah ne sa'an da ya kuma mahaifiyar wanda kike ba wa ita kama ina roƙon don Allah ya sanar